daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa kai tsaye a kan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar biyu a afirka akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da Dalal fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu sauran mu a gane za su iya samun matashar FM ta alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa wasu mutane sun rasa rayukansu bayan da suka kwana da garwashin wutar gawayi a ɗaki ba tare da sun buɗe taga ba a jihar taraba. gawayi irin na hura wuta din nan saboda baban namu tsoho ya kai shekara ta kaman tun da na kawo shi ina dan hura masa wuta haka sai muka dan iba ce muka hura sai muka tafi muka yi sallah muka dawo ya wuta mai wannan dai shine nake zato za ku ji ƙarin bayani sannan muna tafi da shirin adawa lafiya na babu kuma makeri da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke ban mana bisa na'ura. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin tare da shi Baba Yakubu Makerin wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. ana sauran kwanaki biyu majalisar dattawa ta fara sauraron shaida don tabbatar da daraktan hukumar leƙen asiri ta cia mai riko jina hospital ta shugabanci hukumar fatar shugaban amurka ta white house ta kare jina cewa ita ce mace da ta cancanci wannan mukamin hospital da yar shekaru 61 da haihuwa wacce take shugabancin hukumar a matsayin riko ta yi ta yin janye sunanta daga tantancewa saboda rike wannan mukami na dindindin sakamakon damuwar da ta biyo bayan samun da hannu a cikin wasu matakai na tsananta neman bayanai daga fursunoni na musamman waɗanda ake zargi da ta'addanci amma a cewar jami'an gwamnati shugaba trump yana ba ta ƙwarin gwiwa cewa ta yi tsayin daka akan wannan matsayi nata. shugaban na amurka donald trump ya ce a yau talata zai sanar da ko amurka za ta fice daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan shirin nukiliyar iran idan ta yi hakan kuma za ta sake azawa ƙasar takunkumin karya tattalin arziki trump ya sha su kan yarjejeniyar da aka kula a shekarar 2015 da ta rage radadin takunkumi akan iran kuma ya nuna cewa idan aka tabbatar da wannan abu ko kuma yana kwatanta wannan yarjejeniyar da cewa wani babban bala'i ne sai dai ya sha sukar da matsin lamba daga bangarori biyu ciki har da shugabannin kasashen turai da suka so amurka ta ci gaba da aiki da yarjejeniyar a ɗaya bangaren kuma isra'ila wacce ta zarge iran da yin ƙarya da zamba ko keta yarjejeniyar sakataren harkokin wajen birtaniya boris johnson ya zo nan washington a jiya litinin da zumar kama kafan manyan jami'an gwamnatin trump domin amurka ta ci gaba da zama a cikin yarjejeniyar boris ya gana da takwaran aikinsa na amurka mike pompeo kana kuma zai gana da mataimakin shugaban kasa mike pence da mai bada shawara a kan tsaron kasa john bolton rundunar mayakan sama ta afghanistan ta kai farmaki a wani taron addini ta kashe akalla yara talatin kana kuma ta raunata wasu hamsin da ɗaya a watan da ya gabata a cewar sakamakon wani bincike na majalisar ɗinkin duniya da ta gudanar da aka fitar a jiya litinin gwamnatin afghanistan ta ce tana ƙoƙarin auna shugabannin taliban ne ciki har da mambobin kuita shura shugabannin ƙungiyar da ke zama a pakistan majalisar ɗinkin duniya ba ta tabbatar da akwai wasu manyan shugabannin taliban a wurin taron ba sai dai shaidun gani da ido sun faɗa wa masu binciken na majalisar ɗinkin duniya cewa wasu 'yan taliban sun halarci taron wasu ma sun yi aikin samar da tsaro a wurin a halin da ake ciki kuma hare-haren da mayakan sa kai suka kai a kan jami'an tsaron ƙasar a ƙarshen makon jiya ya hallaka jama'ai 252 wasu 400 kuma sun ji rauni kusoshin gwamnatin kasar ne suke shaidawa majalisa haka don nuna taɓarɓarewar tsaro da aka samu a kasar wannan ne karin farko a cikin watanni da dama da jami'an suka ba da sanarwar kisa mai ɗimbin yawa wanda aka yi wa jami'an tsaron afghanistan ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasar kamaru ta fara farautan makamai da suke yaduwa a cikin ƙasar yayin da take yaƙi da ƙungiyoyi biyu masu wuta da ƙayar baya a lokacin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar a wannan shekara wakilin muryar amurka moki edwin ne ya aiko da wannan rahoto daga garin awai inda sojoji suka ce sun gano makamai da aka shigo da su taɓa rauniyar hanya masu tarin yawa a wani ɗakin ajiyar kaya da ke kusa da babban birnin ƙasar yawundi a cikin ɗakin ajiyar kayan sojojin sun gano albarusai dubu goma da ɗari biyar da wasu nakiyoyi da ba a bayyana adadin su ba da bindigogi da adduna da kuma wuƙaƙe waɗanda aka kama zuwa yanzu dangane da makaman dukkaninsu 'yan kamaru ne jami'an sun suna zaton an shigo da makaman ne ta ƙasa daga ƙasashe makwabta musamman najeriya sai dai mazauna yankin sun bayyana al'ajabinsu ga yadda aka shige shingaye na 'yan sanda da na jami'an tsaro jandarma da aka shigo da makama a cikin garin na awai wata yarinya mai shekaru goma sha bakwai da haihuwa da aka cinna ma wuta bayan an mata fyaɗe a gabashin indiya tana kwance a asibiti rai hannun allah yayin da rabin jikinta ya ƙone a faɗar jami'an kiwon lafiya an kai wa wannan matashiya ne wato hari a ranar juma'a bayan fyaɗe da aka yi ma wata yariya 'yan shekaru goma sha shida kana aka kona ta har lahira cikin jiha guda wato jihar jarkand 'yan sanda sun kama wani mutum mai shekaru goma sha tara da suke ƙauye ɗaya da yarinyar mai shekaru goma sha bakwai an ce shi ne ya zuba mata kanazar kane cinna mata wuta yayin da ta ƙi yarda ya yi lalata da ita an zargi wasu mutane hudu da yin garkuwa da kuma fyaɗe da wata yarinya mai shekaru goma sha shida a makon da ya gabata bayan an wayi gari iyayen yarinyar sun kai ƙara ga dattijan ƙauyen inda aka ci mutanen taron kuɗi jama'an sun ce mutane hudun sun fusata da wannan taron dala 750 da aka dora musu a hakan ne kuma yasa suka cinna mata wuta a cikin gida da take suka koda yariyar suka kashe ta Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. da farko wasu mutane uku sun rasu a jihar taraba bayan da wasu suka rufe kansu kenan wato da garwashin wutar gawayi ba tare da sun buɗe tagar ɗakinsu ba lamarin da ya sa shugabannin al'umma suka fara kira ga jama'a da su hattara wajen hanyoyin da suke bi domin ɗumama ɗakunansu ga ibrahim abdulaziz da karin bayani daga birnin jalingo kamar yadda ma bayanai ke nunawa wannan abin alhini ya ko faru ne a anguwar Sabuwar tashin gembu na karamar hukumar Sardauna da ke jihar Taraban inda aka samu gawakin mutum uku a ɗaki guda bayan da suka kwanta bacci lamarin da yanzu ma haka ya jefa jama'a cikin mamaki da kuma ta'ajibi cikin waɗanda suka mutu har da wani dattijo da ke da kimanin shekaru casa'in a duniya da kuma 'ya'yansa biyu kuma ana kyautata zaton cewa hayaki ne ma ya kashe su a ɗaki cikin dare malam abdulhadi musa ɗa ne ma ga dattijon da ya rasu ya ko bayyana da lamarin ya faru abin da ake kyau kusan ya faru da su shine gawayi irin na hura wuta din nan saboda baban namu ne ya kai shekara tasirin kaman tunda da na kawo shi ina dan hura masa wuta haka sai muka dan iba ce muka hura sai muka tafi muka yi sallah muka dawo da wuta an bai wannan dai shine nake zaton kowannen sanadin gawayi ne sanadin wannan faruwar wannan abu shi ma dai mai angon wannan waje da lamarin ya faru wanda ko bai so a ambaci sunansa ba ya ko shawarci jama'a ne ma da ake kulawa musamman wajen amfani da gawayin dumama daki risho ko kuma janaretin ba da wuta kamata in wannan in an ga abu yau darasi na gobe iya masu kura wuta ko da sho ko gawaye irin wannan ya kamata su buɗe windo saboda iska ya shiga da wannan sau biyu ne ya faru a nan akwai gidan lilba haka din ya taba faruwa haka suka kunna janareto suka bari mace gari an samu ɗaya mutu shi ma ya fita hayyacinsa da ket ya samu ya tashi to yau kuma na biyu abin da jin kira mutane masu hura wuta irin wannan su mai da hankali su buɗe wundu. Wannan abin tashin hankalin na mako zuwa na yayin da a jalin gwafa da jihar Taraba aka samu faduwar turakun sadarwa na antena biyo ba ruwan sama da ma iskan da aka yi kamar da bakin koriya wanda kuwa ja asar rayuka da gidaje. Sunana Ibrahim Mai Kudi ina a unguwan Sabon Gari a Jalingo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta'adi na rayuka da kuma gidaje da dukiyoyi masu yawa. Wannan ruwan sama ya yi barna ni ya shafe ne. antena na gullo da yake can bayan hotel dinta da kuma wani antin kawai sai iska ya saukar da wannan antena din ya faɗi akan wannan hotel din bayan da ya faɗi kuma akwai mutane a ciki sun kai goma a cikin goma nan guda uku ne suka sira so guda hudu kuma su riga mu isan gidan gaskiya ɗaya namiji uku mata domin ɗayan ɗin da kirma muka zare shi na namijin ɗin. Da yake tsokaci game da abin da ya faru Mr. Julius Ayabutu da ke zama babban daraktan hukumar kare muhalli na jihar Taraba. Ya ku gargadi jama'a ne da suke kulawa da yadda ma kamfanonin sadarwa ke kafa turakunsu walau a gidaje ko kuma wuraren hada hada jama'a. They are supposed to uh, uh, uh, confide with us I mean, to, to confirm whether this is in specific, with specification in respect of an environmental impact assessment report. Kai abin takaici ne yadda jama'a ke koyin kula da yadda kamfanonin sadarwa ke kafa turako a gidaje ko kuma a muhallansu ba tare da samun izinin hukuma ba dole a sa ido da kuma bincika daga hukuma domin kare lafiyar jama'a kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar taraba ta ce tana ma bincike domin sanin matakin da za a ɗauka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulle nafsin katil mauti ayar qur'ani ce tun za nan na cewa karfe ukun dare ne da minti sha ɗaya kafin mu je ga shirinmu na gaba mashakata da wannan waka sarkin mole ubangala gala de ma zagi ba ya kaka ba ba sarkin mole ubangala gala de to madalla yanzu bar mu je ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau ne muke kawo ƙarshen hiranmu da Isa Ali, shugaban ƙungiyar VAL mai zaman kanta da ke fafutukar kiyaye hatsira a Ghana. Isa Ali ya koro mu da bayani akan abubuwa da ke haddasa hatsira da suka hada da tukin ganganci da sauransu a Ghana. Ya kuma ba da shawarwari akan tallafin kuɗi da gwamnatin Ghana ta baiwa hukumomin kiyaye hatsira hirar tamu a yau za ta fara ne da wannan tambayar. To a ɓangaren ku ƙungiyoyin jama'a wato ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan. Menene irin dabarun da kuke son ku ga an yi banda waɗannan matakan da kake faɗi? Na farko abin da muke nema a yi shi ne na farko eh, eh, eh, karatun da an ke gwada ma direbobi kenan wanda muke ce public education muna son wannan kuma a kara kuɗi kai ne so a ci gaba da wannan aiki shirin da muke na farko kenan saboda mu kamata ne mu je inda direbobi ke aiki minalin su kenan da stations mu samu mu a karatar da su a karatar da su sosai kan hababen da suke yi na farko kenan sannan na biyu kuma shirye-shiryen da muke yi ne muna so a yi kokari a duba waɗanda ke tuki da ba su da takarda su ma a yi kokari iya so a hana su saboda matsalar da muke samu ne muna samun direbobi su ma suna kan dokan mota tun ba ba su takardan lantarki ba takardar su ma suna dokan mota su ma suna wannan direba sai ka muna matsala saboda ba ba su hanya ba ba su kware eh, da eh, ba su kware eh, su kai kan rika mota ba takardar ka su ma sun duki mota wasu ma suna kida mota sai kawo matsala sannan kuma kudin da gwamnati ta bayar muna so ya zama wani kudin kowane shekara za a ci gaba ana ba a wanga hukumomi ministoci ma su ci gaba su yi aiki da shi saboda in shekaran ga an ba su sabon shekara ba ba su ba za a kama na matsala sannan kuma muna so a makarantu da dama inda talibai suke wurin kuma a yi kokari a duba yadda za a karantar da su kan batun titi saboda ba direbobi kada ke aiki kan titi ba ba su kada ke amfani da titi ba yara talibai na aiki na tafiya kan titi Eh, tsohofi maza da mata wani tafiya kan titi ma'aikata da komai so kamata da a bar kowa ya san irin ka'idan da ke kan titi inda akwai ka'idodi da dama da mutum inda za ka tafiya kan titi ka sani shi ne inda za a bi inda ba ka iya ka bi in ka ga mota na gudu ya za ka yi ya za ka yi ka cross nan eh, wannan duka ka'idodin da muke so mu a karantar da jama'a in ya so mu wani hasarin da muke samu kuma ba sannan kuma akwai kiran da kuma muke yi da eh, muke yi shine manya-manyan titi muna son a ajiye abin da ake ce health post emergency health post kenan in lokaci hasari ya zo don mun eh, kame a doki waɗannan mutane a kai asibiti gaskiya wasu na rasa ra'ayikansu amma an yi kokari an samu health post a ajiye emergency workers likitoci dai da ma'aikata asibitoci kadan da wasu nurses inda wani hasari Eh, ta tashi to tun wurin nan sai a musu duba eh, dan kadan bayan an duba sai a dufe su a kai hospital amma yanzu na nake magana gaskiya sai ka san eh, an accident wani wuri sai ya kai awa daya ko biyu kaga za a duke mu shi a kai wurin kuma ambulance da kuma ya zama mana matsala sosai ta ne gari kamar ghana wato motocin daukar marasa lafiya wannan motoci kamata ne a ce muna da shi amma yanzu ka duba muna da matsala sosai sai ka ga an hatsari kan titi ba wani ambulance motan da zai doki marasa lafiya sai ka ga an doki mutum an sa kai taxi kuma yadda ka'idodin jinya yake gaskiya ba kowa za ka iya ka doke shi ka sa shi cikin wannan taxi ba ka gane ya kawo matsala sosai saboda shi kirare muke yi gwamnati ta yi kokari kan manyan manyan eh, titunan duka a samu a ajiye wannan ambulansin da dama da ma'aikata kuma cikin ya so a duba yadda za a rage A nan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Isa Ali shugaban ƙungiyar VALD mai zaman kanta da ke fafutukar kiyaye hatsira a Ghana. Muna kuma miƙa godiya ga bakon namu. A yau talata takwas ga watan Mayu ne ake kaddamar da abokin mako na shirin kiyaye hatsira na Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekarar 2018 har zuwa ranar 14 ga wannan watan Mayu. Bukin mako na wannan shekaran ya mai da hankali ne akan yawan gudu da motoci da sauran ababen hawa da kuma hanyar da za a bi a magance waɗannan ƙalubale da ke haddasa mutuwa da rauni da ake samu a cikin hatsiran mota. Yawan gudu da mota yana sanadin munanan hatsira da ke laƙume rayuka ta kashi ɗaya cikin uku a manyan ƙasashe da suka ci gaba. Kazalika yake sanadin rabin mutuwar da ake samu a cikin munanan hatsiran ababen hawa a ƙasashe masu tasowa. kasashe da suka yi nasara wurin rage mutuwar mutane a cikin hatsarin mota sun yi hakan ne ta ba da muhimmanci ga rage yawan gudu da motoci a cikin shirye-shiryen kiyaye hatsarin su kasashen sun kafa dokoki tare da tilasta aiki da su na tafiyar ababen hawa daidai da yadda kyawun hanyoyinsu suke misali sun kafa dokoki kuma suka tilasta aiki da su na gudun mota kaɗai wuce kilomita hamsin tsakanin awa guda a manyan hanyoyi a yankunan birane manyan kasashen da suka yi nasarar rage hatsira sun kuma kafa dokoki tare da tilasta amfani da su na gudun mota kaɗai wuce kilomita 30 tsakanin awa guda a yankuna da masu tafiya da sawu da masu kuna da babura suke yawan zirga-zirga suna tilasta dokokin hana gudu ne da na'urorin ɗaukar hoto da ke ɗaukar motocin da ke gudu fiye da kima suna kuma tabbatar da yin amfani da wata fasahar da ke auna gudun motoci sun gina ko kuma sun yi kwaskwalimar hanyoyinsu suka saka abubuwar da suke hana motoci gudu fiye da kima kamar hasken wutan traffic light da shataletale wato runabout da kuma tudun da ke hana mota gudu da ake sawa a cikin gari ko kuma speed humps a turance Bukin mako na shirin kiyaye hatsira na majalisar ɗinkin duniya na wannan shekarar 2018 da shine na cikin hudu ya ƙara fahimtar da al'umma irin haɗari da ke tattare da gudu da mota. Bukin na kuma neman hanyar shawo kan wannan lamarin domin ceto ɗimbin mutane da suke rasa rayukansu akan hanyoyi. A mako mai zuwa za mu ji yadda hukumomi suka yi wannan bukin mako da kiyaye hatsira a duniya a Najeriya da Nijar da Ghana da kuma ƙasar Kamaru. Kafin wannan lokaci a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya Yakubu makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Allah kada kai nisa baba yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lokure wacce ta zo da labarin sayar da hannun jarin filin jirgin saman Jore Hamani da ke birnin Yamai. wanda a ƙarƙashin wata yarjejeniya ya faɗa hannun wani kamfanin ƙasar turkiya bayan da ya fafata da wani kamfanin ƙasar china jaridar ta ce yarjejeniyar na nunin shekaru talatin za a shafe turkawa suna harka a wannan filin jirgi akan kuɗaɗe miliyan dubu ɗari na sefa waɗanda tuni aka bayyana cewa gwamnatin nijar za ta yi amfani da su domin gina wata sabuwar otel a nan yamai lekanar amfiri ta ruwaito cewa 'yan kwangila sun fara kokawa a kan tsarin bayar da kwangila a reshen kungiyar tarayyar turai da ke nijar musamman a fannin ayyukan gina hanyoyin zirga-zirga a cewar waɗannan 'yan kwangila wani kamfanin ƙasar tunisia ne aka ɗaure wa gindi e eh, kane kane ba wanda ya isa samu irin wannan kwangila sai shi kuma a cewar jaridar bayanai na nunin kamfanin na tunisia mallakar wani ma'aikacin ƙungiyar ta tarayyar turai ne a nijar jaridar laflam na cewa ɓaragurbin ma'aikata sun fara kutse a ofisoshin wasu daga cikin mambobin gwamnatin Nijar, lamarin da ke ba su damar buga takardun hukuma na bogi a ɓoye domin wallafawa a shafukan sada zumunta irin su Facebook da WhatsApp. Jaridar ta ce misalai irin na wannan ɗanyen aiki na da yawa, kamar yadda a baya-bayan nan wasu suka saci kwafin sanarwar wani minista suka saka a Facebook kafin shi da kansa ya fitar da ita a hukunce, abin da ke nufin sirrin aiki a wasu ma'aikatan hukuma ya kau a yau. Larue Listuwar ta bayyana cewa an fara yunkurin wa majalisar dokokin ƙasa takardar buƙatar tsige firaminista Birjira Fini daga mukaminsa saboda zargin gwamnatinsa da taka dokokin tsarin mulki da rubda ciki kan dukiyar jama'a da dai sauran wasu laifuffuka. Jaridar ta ce 'yan adawa da ke gaban wannan shiri sun fara tuntuɓar wasu 'yan majalisa na ɓangaren rinjaye domin cimma wannan guri, ko da yake zai wuya yunkurin nasu ya kai labari. Mu cike da jaridar Lebanon wace ta rawaito cewa ofishin jakadancin Amurka a Niger ya horar da wasu ɗaliban makarantun sakandare a fannin aikin jarida. A nan ana son wa manyan gobe sha'awar shiga makarantun horar da 'yan jarida bayan sun samu diplomar kammala makarantun share fagen shiga jami'a. Jaridar ta ce maye gurbin tsofaffin 'yan jarida da matasan da suka samu cikakkiyar kwarewa a fannin watsa labarai shine makasudin shirya wannan taro da ke matsayin wani bangare na hidimomin karrama ranar uku ga watan Mayu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana bisa na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana suna na Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoban, Najeriya. Ina kira ga shirin nakasa kasa ba kasa ba na Usman Ahmed Kabara. wannan shiri ne mai albarka shiri ne wanda yake wayar da kan al'umma yake kuma nemo 'yan guragu 'yanci a duniya akwai wani bawan allah ana kiransa justice musa da katsina shugaban alkalan jihar katsina irin namijin kokari da yake akan guragu a jihar katsina da kuma ƙasa ga baki ɗaya inda za mu samu irinsa shugabannin na najeriya su koyi da halayensa wallahi tallahi da na sai ya samu uba irinsa muka nema muka rasa a najeriya ina jan hankali ga 'yan siyasar mu ina jiran hankali da gwamnatin tarayyar najeriya gwamnatin Buhari ta ringa taimaka guragu. Ina kira ga gwamnoninmu, sanatocinmu, 'yan majalisunmu na tarayya ba ku da kishin wannan muskina Su ma suna da amfani ƙasa suna bota skat. su ana yin zaɓe da su ya za a ce ana cin amfanin su kuma ba a tallafa musu Don Allah gwamnatin Buhari ta ina kika yi filin akan guragu BO ya isa min da sako na ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika sunana lawali mai kyau balle karamin hukumar mulki ta gudu jihar sokoto najeriya kiran da nake zan kuɗin min da shi ga gwamnatin jihar sokoto da ko mutanen jihar sokoto kun ga irin zaɓen da aka yi mana na zaɓen hidda gani tsohon gwamnan aliyu maza ta karzawa mako da kuma gwamna aliyu da kuma gwamna aminu waziri tambar sun haɗa kawunan su sun zama tsaye tsaya matsayin ki ɗaya to ya kamata mu ma talaka mu bi su mu yi da sun kai domin jihar sokoto ta ci gaba assalamu alaikum sashen hausa voa suna na alhaji umaru dangara chief da operator ministry of state state nigeria don allah ku isa min sako na ga yan najeriya baki ɗaya, musulmi da kirista don allah a yi hankali kada a yi amfani da siyasa a jawo rabuwan kawuna tsakanin addinai ina ganin wasu na son su kawo waɗannan abubuwa domin a yi ta kashe-kashe a cikin wannan ƙasa domin siyasa domin ra'ayinsu na siyasa allah ya taimake mu amin na gode boa to yanzu kuma ga labarai a takaice assalamu alaikum ana sauran kwanaki biyu majalisar dattawa ta fara sauraron shaida don tabbatar da daraktan hukumar leƙen asiri ta cia mai riko gina hospital ta shugabanci hukumar fadar shugaban amurka ta white house ta kare jina cewa ita ce mace da ta cancanci wannan mukamin shugaban amurka donald trump ya ce a yau talata zai sanar ko amurka za ta fice daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan shirin nukuliyan iran kuma idan ta yi hakan za ta sake azawa kasar takunkumin karya tattalin arziki trump ya sha sukan yarjejeniyar da aka kula a shekarar 2015 da ta rage wa iran radadin takunkumi kana kuma ita iran ta dakatar da shirin nukuliyarta yana mai cewar yarjejeniyar wani bala'i ne kawai rundunar mayakan sama ta afghanistan ta kai farmaki a wani taron addini ta kashe akalla yara talatin kana kuma ta raunata wasu 51 a watan da ya gabata a cewar sakamakon wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar aka fitar da sakamakon ajiyar litinin gwamnatin afghanistan ta ce tana kokarin auna shugabannin taliban ne ciki har da mambobi na kuwaita shura shugabannin kungiyar da ke zaune a pakistan ƙasar kamaru ta fara farautar makamai da suke yaduwa a cikin ƙasar yayin da take yaƙi da ƙungiyoyi biyu masu wuta da ƙayar baya a daidai lokacin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a wannan shekaran wakilin muryar amurka moki edwin shine ya aiko da wannan rahoto daga garin awai inda sojoji suka nuna cewar sun gano wasu wato makamai wanda aka shigo da su taɓa rauniyar hanya masu haro da kama kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu zo muku da wani sabon shirin sha Allah wato uku kenan agogon ghana idan ana so a sake sauran wannan shiri za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi baba ya koma kiri da kuma ladin ibrahim ayawa da cuba hero diodine da suka hada mana shirin sai injinan mu daryl smith da ya daidaita mana sautuka mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen wasu na murya amurka abin nan washington dc